بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل يكتوى أتكن باب يأتي الزوائد سيأتي وفي الكافي نبغي يأتي في هود رفلة سما ودعائي في جناح لهديه wafi tabi'o ni ahadi kuma haƙƙuhu bala wa in tara ni an hutu mi duna ni sama fariƙan wa yada udda'i haka janan hala wa fil fajari wa fil wa fil fajari bil wadi jana wa fil waqfi bil waqfi wa faqa wa akramani ma'ahu ahanani izhada wa hasfu ma mazuniyyi udda adala kajo sai ya rika ko ina son mu lura da kyau mu gane ka'idoji mu nutsu ya gabatar mana da waɗanda suke inda dai sun tabbatar da ya'un ɗin to ga hukuncinsu ibn kasir yana tabbatar da ya'un ɗin ne waƙafan wa wasulan inda dai an faɗi cewar a wuri kaza ibn kasir yana tabbatar da ya'un to yana tabbatar da ita ne waƙafan wa wasulan ko ibnu kasir ko ɗaya daga cikinsu in ba haka ba kuma za a yi bayani in kuma aka ce a'a hamadun shakurun ne ma'ana abu amur ne ko hamza da ke Sa'i, ko nafi'u ne to anan su suna tabbatarwa ne wasulan ba sa tabbatarwa wakfan kenan ko da ka ga a ƙwar'ani an rubuta wallaili idza yasri kun da kyau ko to in ka tsaya a ƙarshen aya za ka ce wallaili iza ya ne in za ka wuce sai ka ce wallaili idza yasri hal eh, eh ka hada kenan ma'ana ka hada wannan kalmar da ayar gaba yanzu sai imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla yace wa fil kafi a cikin suratul kafi nabghi akwai nabghi zalika makon na nabakh zalika ma kunna nabakh ya'ti akwai ya'ati kuma fi huda cikin suratu hud da yace yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni famin shakiyun wa mun samu kalmar qur'aniya guda nawa guda biyu to yanzu ke tabbatar da ya'ud a cikin waɗannan kalmomin shi sa ya ce rufila sama rufila sama me ma'anar rufila sama kisa'i da da fiye da ibnu kasir da abu amur sun tabbatar da ya'un ɗin, kun da kyau sun tabbatar da ya'un anan wannan kenan yanzu sai ka koma kuma ka duba to a cikinsu wa yake tabbatar da ita waƙufan, wa yake tabbatar da ita wasla Eh? Eh. Eh. yanzu rufila ra'un aliru kisa'i ya tabbatar da ya'un akan nabghi sai ce zalika makon na nabghi da ya'u za'id za'u za'id an da za a ce ki rubuta ayar wannan ayar zalika makon na naba a ciki rubuta ta da da da abin nan da a cikin rubuta ta da da ruwayar kisa'i ma'ana abul haris ko kuma duri an kisa'i za ki ce naba nunin da ba'un da sukun sai kuma ghainu sai kuma ki yi kasara sai ki haka ba za ki rubuta nabazi haka wai haka ba a'a ba za ki haka ba eh. eh za'ida ce kun lura da kyau ko to yanzu a nan sai mu zo karantawa wa yake karantawa zalika makuna nabghi in zai tsaya ya tabbatar da ya'un waye kuma yake tabbatar da baya tabbatar da ya'un in zai tsaya yanzu su an tabbatar mana suna da yawon. yanzu sai hukuncin tabbatar